Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1931 da kuma 60 sai kuma dubu da 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon BOA Africa kan mita da 200.5 sauran gidajen rediyon sun haɗa amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niyya murya arewa. A kasar Ghana ana iya kama ma Alfa Radio Kumasi. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwa sadarwar intanet akan hausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalu da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 21 ga watan Maris 2019 a daidai wannan lokaci kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga Mahmud da kanin labarai. to hafiz dakarun amurka ke da ke marawa wato dakarun da amurka ke marawa baya a yakin da ake asiri sun fara shiga sako-sako a garin bakus domin kakkaɓe barbashin mayakan is amurka ta ce china za su ci gaba da biyan kudaden haraji da aka saka mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci sannan a yau alhamis aka shiga yi na biyu na zaman makoki da hukumomin mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa ta halaka ɗaruruwan mutane kanin labaran kenan to a najeriya bayan da wata kotu ta ba da umarnin dakatar da zaben jihar adamawa da za a kammala ko me hukumar zaben ta inec reshen jihar adamawa take cewa kotu matsayin da INEC take a kai saboda haka muna bin umarnin ah, kotu kamar yadda doka ya faɗa. Haka kuma za ku ji cewa Majalisar zartawa a Najeriya ta amince da abin da ta kira garaɓasa ga al'ummomin da suka fuskanci rikice-rikice da wasu matsaloli a sassan ƙasar. Ta ba da dama a kashe kuɗin gwamnati fiye da naira biliyan takwas domin taimaka ma waɗanda lalurorin rashin zaman lafiya suka rutsa da su a jihohi bakwai na Najeriya. Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a Assalamu alaikum. dakarun da amurka ke mara baya a yakin da ake a syria sun fara shiga sako-sako na tungar karshe da ta rage a hannun mayakan is wacce suka karbe a arewa maso gabashin kasar suna neman barbashin mayakan kungiyar da inda aka binne na nakiyoyi da kuma mabaman da aka dana su da tarko wannan mataki na binciken baraguzan gine-ginen da suka rushe a garin baghuz na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na sdf suka karɓe ikon wannan tunga ta mayakan is da ta rage abinda jami'ai suka ayyana a matsayin babban koma baya da ƙungiyar ta is ta fuskanta dakarun haɗin gwiwar sun ce mutum dubu zuwa dubu da ɗari biyar sun miƙa wuya ga dakarun bayan da suka karɓe ragowar yankin daga hannun mayakan a ranar talata sai dai har yanzu akwai fargaba cewa mai yawa akwai mayakan kungiyar da dama da suka buya a hanyoyin karkashin kasa da aka tona da koguna waɗanda aka yi kiyasin nisan su zai kai tafiya kilomita biyu a karkashin kasa shugaban amurka donald trump ya ce china za ta ci gaba da biyan kudaden harajin da aka saka mata nan da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta kasuwanci and uh, for ya ce muna magana ne akan barin kudaden harajin zuwa wani lokaci saboda mu samu tabbacin cewa china za ta mutunta matsayin da aka cimma a cewar trump ana samun ci gaba a tattaunawar da ake da hukumomin beijing inda ya ce nan da wasu 'yan kwanaki wakilin amurka za su tafi china domin ci gaba da tattaunawar sai dai masana tattalin arziki na ganin china ba za ta amince da matsayin ta amurka ba. alkaluma dai sun nuna cewa adadin kayayyakin da china take shiga da su amurka sun ninninka waɗanda amurka take kaiwa china hasali ma wannan rashin daidaito a fannin kasuwanci a tsakanin kasashen biyu shi ya yi ɗibi kashi tamanin ciki ɗari na adadin gibin da amurka take samu a fannin kasuwancinta da kasashen duniya a yau alhamis aka shiga yini na biyu na zaman makoki da hukumomin mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa ɗauke da ruwan sama ta halaka ɗaruruwan mutane a wasu kasashen da ke kudancin afirka guguwar wacce aka wa lakabi da ida ta yi tafiyar kilomita 170 cikin sa'a guda inda ta fada kan birnin bera na kasar ta mozambique mai tashar jiragen ruwa a makon da ya gabata kafin daga nan ta nausa zuwa kasashen zimbabwe da malawi shugaban mozambique philippe inyusi ya ce mutum 200 aka tabbatar da mutuwarsu amma bayan wani ran gadin kasar da ya yi ta jirgin sama ya ce adadin waɗanda suka mutum zai iya karuwa a zimbabwe ma an samu mutane da dama da suka mutu kamar yadda wannan jami'in ba da agajin gaggawa na kungiyar red cross ya tabbatar Ya ce zuwa yau mun samu tabbacin mutuwar kusan mutum 100 sannan ba a ga kusan mutum 200 ba. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki ragamar wani babban taro da za a yi kan rikicin siyasar ƙasar libya a wata mai zuwa wanda ake sa ran zai sha ta hanyoyin da za a gudanar da zaɓe a ƙasar wacce take fama da rarrabuwar kawuna wakilin majalisar na musamman kan rikicin na libya san salami ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar ta kafa bidiyo daga birnin tripoli cewa idan bai amfani da damar da wannan taro zai bayar ba zaɓe biyu rage wa ƙasar wato za a tsaya waje ɗaya ko kuma a ci gaba da fuskantar tashin hankali inda ce za a gudanar da taron ne a ranar 14 ga watan afrilu zuwa 16 gwamnatocin kasar biyu da suke takaddama da juna sun amince a share fagen gudanar da zaben gama gari da kuma yadda za a cimma matsayin raba mukamai sai dai karin tashin hankalin da ake samu a 'yan kwanakin nan da kuma fargabar fitowar dakarun kasar kwansu da kwarkwatarsu domin fafatawa zai iya kawo cikas ga ci gaban da aka samu zuwa yanzu. kwana guda da shugaban kasar kazakhstan nauruz sultan nazarbayev ya ayyana yin murabus daga makaminsa al'umma kasar wacce ke kudu da rasha sannan take arewa maso yammacin china ta kalla ta kafofin talabijin yadda aka rantsar da sabon shugaban majalisar dattawan kasar wato tsohon shugaban majalisar dattawan kasar kasim jamat kamilovich tokayev a matsayin sabon shugaban kasar ba tare da bata lokaci ba tokayev ya ɗauki matakan ganin an raye sunan tsohon shugaban inda ya mai da sunan babban birnin kasar da wasu hanyoyin biranen kasar zuwa sunan nazarbayev sannan ya sa aka tsaida wani mutum mutuminsa a kuma ranar da aka rantsar da sabon shugaban kasar ne aka zaɓi ɗiyar tsohon shugaban da riga nazarbayev wacce ta sha rike makaman siyasa daban-daban a gwamnatin mahaifinta a matsayin shugabar majalisar dattawan kazakhstan mukamin da wanda ke kansa shi zai gaji shugaban kasar ko da ya soka ko kuma ka tsige shi kamar da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada. Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga jihar Adamawa inda hukumar zaɓe ta INEC reshen jihar ta ce ta samu umarnin da wata babbar kotun jihar ta yi na cewa a dakatar da zaben da za a gudanar na ranar 23 ga watan maris har sai ta yanke hukunci akan karar da jam'iyyar eh, mrdd ta shigar na rashin hoton jam'iyyar da ba a saka ba a zaben gwamna da aka yi na ranar 9 ga watan maris sai dai hukumar zaben ta ce za ta kalubalanci umarnin ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da cikakken rahoton daga yola a taron manema labarai da hukumar ta kira kwamishinan hukumar zaben a jihar adama barista kasim ganagaidan ya ce yanzu sun samu wannan umarni na kotu kuma hukumar ita ma ta shirya domin kalubalantar umarnin a kotu a shirya da za a soma a wannan alhamis. tabbas an ba mu order da aka yi sabin aikuta na kwamishina kuma court inec tana bin umarnin kuma ta taya da lori duk abin da ya kamata a rubuta an riga rubuta kotu kuma gobe za a je kotu a gabatar da matsayin da INEC take a kai saboda haka muna bin umarnin kotu kamar yadda doka ya faɗa. Galibin kenan yanzu an dakatar da komai har sai kotu ta yanke hukunci a Ya za a dakatar da komai an tayar da lauyoyi manya-manya musamman wanda su zo su gabatar da kansu a gaban alkali gobe kamar yadda shi alkali ya faɗa ɗin gobe kuma za mu tsaya mu ji umarnin shi. in ya ce a ci gaba sai mu ci gaba. Dan takarar jam'iyyar PDP Ahmadu Umaru Fintiri ne ma shine kan gaba a zaben da aka yi inda koyawa gwamnan jihar dan jam'iyyar APC Sanata Muhammadu Umaru Bindo Jibrila kawo da kusan kuri'u dubu talatin da ɗoriya. To ko anya jam'iyyar ta APC za ta kai bentanta kuwa a zaben da ake sa ran gudanarwa a rumfunan zaɓe arba'in da hudu? Honorable Ahmad Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar apc adamawa ya ce fa fa basu razana ba kotu ta ce za a wannan zaɓe mun shirya shiga zaɓe in kuma ta ce babu zaɓen mutane masu bin doka da oda don haka muna so mu tabbatar maka da cewa muna shirye saboda mu tabbatar cewa mun sake da gwamna bindo umar jibrila ya da ya ci gaba da ayyuka da yake mana jihar adamawa da ikon allah to wai koya masana shari'a ke ma kallon wannan dambarwa ta jihar adamawa barista sanda joshua ugra wani lauya ne mai zaman kansa a najeriya ya ko bayyana da lamarin yake a fuskan shari'a ta hukumar zaɓe ta kawo nata bayanai da kuma ita pdp ita ma ta shigar da nata takardu a kan suna neman a ba su dama su ma su kare kansu domin duk wata hukunci da kotu za ta bayar akan wannan shari'ar zai shafe ta da ɗan takaranta sannan kuma suna kawo takarda sun shigar da takardunsu wanda suke bayani kan cewa kotun nan ba ta da hurumi ta saurari wannan karan ma ga baki daya kuma suna neman kotu ta yi watsi da karan da yake gabanta ita ma hukumar zaɓe ta shigar da nata takardu wanda suke nuna kan cewa shi su masu kara wato jam'iyyar mrdd ba su ba 'yan takara ba ne a takarar gwamna da aka yi na wannan shekara ta 2019 kuma har yanzu sun nuna takardu wanda suka nuna wanda ta fitar da sunayen 'yan takara da mataimakansu masu neman gwamna su hamsin mutane hamsin da takwas wato a jam'iyyu ashirin da tara kenan suka yi takara wanda babu sunan mrdd a ciki babu sunan shi dan takaranta eric teman a ciki ko wanda ya yi masa mataimakin dan takara mataimakin gwamna a cikin takarar da suka yi nan kuma suka sake shigar da takarda wanda take nuna kan cewa suna neman kotu ta yi watsi da wannan karan domin ba ta da hurumi ma na farko ta dakatar da ita daga ci gaba da shirye-shiryen zaɓe. To a gaskiya yanzu dai duk wani takarda da ya kamata ya shiga ya shiga gaban kotu kuma muna kyautata yakinin gobe ma idan aka je zama eh, kotu ma gaba daya za ta yi watsi da wannan karan bi iznillahi bisa ga takardun da suke gabanta. kawo yanzu ma dai babbar jami'ar adawa ta pdp ta samu yawan kujeru goma sha ɗaya cikin ashirin da biyar na kujerun majalisar dokokin jihar adamawan inda ita kuwa jami'ar apc da ke mulki wanda da ita ke da kujerun baki da ita ma ta samu kujeru goma sha ɗaya yayin da sabon jami'ar adc ta samu kujera tilo kana kuma za a kammala na kujeru biyu da suka rage ne a wannan asabar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya alkali nura da madalla a gaida ibrahim abdulaziz to a babban birnin tarayyar najeriya abuja Majalisar Zartawar Ƙasar ta yi zamanta na mako-mako a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari inda ta amince da a samar da sama da naira biliyan takwas domin taimakawa jihohi da suke fama da matsalar tsaro da kuma waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Ga wakilin Umar Faruk Musa da cikakken rahoton daga Abuja. gaba-gaba a jerin waɗannan gara basa da 'yan najeriya za su samu shine samar da sama da miliyan dubu takwas da gwamnatin tarayyar ta amince da shi cewa za a taimaka wa mutanen da suka jikata a sanadiyar tashe-tashen hankula da matsalar tsaro da kasar ke fuskanta wanda gwamnan jihar kebbi wanda shine mataimakin shugaban kwamitin da ke kula da matakan samar da abinci a cikin ƙasa ya bayyana ma manema labaru a fadar gwamnati cewar lallai wannan mataki zai kawo walwala kamar da gwamnatin najeriya ta amince majalisar zartarwa ta tarayya ta ba da dama a kashe kudin gwamnati fiye da naira biliyan takwas domin taimaka ma waɗanda lalurorin rashin zaman lafiya suka rutsa da su a jihohi bakwai na najeriya domin wasu ba sa zaune gidajensu kuma aka fahimci shugaban kasa muhammadu buhari ya fahimci cewa dole sai an taimaka musu da iri da taki da ah, masarufin kayan aiki domin su koma ma sana'o'insu na noma ko na kiyo domin ah, ba abinci da muhalli kawai wanda ya bar gidan shi ke bukata ba wannan jihohin sun hada da borno adamawa yobe taraba benue da zamfara da plateau amma kun samu wata matsala ko ta kaddama a majalisa dangane da keɓe waɗannan jihohi tun da wasu ɓangarori watakila suna fuskantar wasu matsaloli irin waɗannan? eh banda wannan akwai kuma jihohi goma sha hudu waɗanda su kuma ambaliyar ruwa da aka samu bara a 2018 ta kawo ɓanna gonaki da yawa ba na gidaje ba gonaki da wurin kiyo da wurin kamun kifi su ma an uh, tantance mutane fiye da sittin waɗanda za a taimaka ma domin su ma su koma ga harkokinsu na noma wasu kuma waɗanda uh, harka kiyo suke shi ma hawa yau akwai wani tsari da an riga an bada amma ba yi magana ba yau amma dai za a yi ministan uh, ayyukan gona ya kawo na wajen kusan biliyan goma sha biyu shi kuma zai taimaka ma makiyaya da hammasunta. Shin wannan matakin yana nuna cewa an samu zaman lafiya ne a yankunan da wannan matsaloli suka taso tun farko shi ya sanya watakila ba da wannan tallafi zai iya taimakawa wurin ƙara inganta rayuwa domin kuma mutane su sake koma gidajensu da matsugunansu domin ci gaba da rayuwa ta yau da kullum? Eh akwai cewa dama zaman lahiya yakan inganta in mutane na da aikin yi don haka duk inda aka samu lalura a hanzar ta bada taimako wannan abu ne da ba a taɓa yi ba duk taimakon da gwamnati ta yi basuwa akasari shine na muhalli da abincin da za a ci da ruwan da za a sha amma a fuskanci cewa sai mutane sun koma ga ayyukan da suke iya yi kuma ya inganta abin nan shi ma shi ke saurin haifar da samun zaman lahiya da ingancin rayuwa gwamnan jihar kebbi kenan alhaji atiku bagudu a tattauna da ya da manema labaru a abuja bayan da majalisar ministoci ta gayyace shi domin yin bayani na musamman akan bukatun da za a gabatar wa talakawan kasa domin su samu sa'ida a sanadiyar tashe-tashen hankula da matsalolin ambaliyar ruwa da ta haddabi al'ummar na najeriya musamman a jihohin arewa umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya. Madalla a gaida Umar Faruk Musa Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon a nan Washington na cewa karfe ɗaya ne da minti goma sha bakwai na dare. Ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Kana so a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba tun dama ko ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu muna kawo muku taron musayar miyau da sashen Hausa ya shirya da ya haɗa kan mata daga fannonin rayuwa daban-daban. Da nufin nazarin yadda za a iya samun mata su ba da gudunmawa tsare-tsaren da za su tafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa bayan kammala zaɓuka a Najeriya. Ga ci gaban wannan bita. kun ga affirmative action din nan yadda muke fada wani abu ne fa ba wanda zai kwace ma kowa yanci ba na daya bari in gaya muku idan ya zama kaman a ce ana so a dibe mutane aiki ya ne ana so dibe mata matasa da sauransu ana so a raba daidai wannan ba tun yanzu aka fara ba tun dama ko ubangiji da kanshi ya jara haka mace da namiji dogwaye guntaye da sauransu ya riga ya kafa wannan ko amfanin gona ma akwai irin rogo da wannan rogo na mata ne rogo na maza akwai akwai doya akwai wake komi da komi akwai mace dabbobi ma akwai mata akwai namiji don haka an sa namiji kawai ko kuma mata kawai ba za a samu zaman lafiya ba to a wani gefen da kuma ana magana affirmative action kamar yanzu ana so a raba kudi ba ana raba kudi ana raba abubuwa da yawa ba ya kamata a raba ma mata raba ma maza idan miliyan biyu ne aka kawo a ba mata miliyan daya ba maza miliyan daya ba wai za a ɗaukan maza miliyan daya da rabi a ba maza a ce sauran mata ku je ku yi ku sai za ku yi da kanku in ya zo kamar yadda ya ruwana ta maganan eh, delegate duka party nan two political parties a rubuce sun ce za a ba mata wadannan sun ce za a raba daidai 50-50 an zo kuma ba kai 50 ba abin da ake ce esco masu lura da party din structures nasu duka nec ne national working group ne duka za a gan mace daya ne kawai na wurin in an zo kuma ana son raba kudin party za a doka ka ce ana ce campaign council za a gan cewa campaign council za a gan mata kila sa guda biyu kun ga irin campaign da dukansu suna yin mata na kuna gani kuma inda ana fita din nan haka ne ana raba kudi yanzu ba mata in an ba maza miliyan ashirin an ba mata miliyan daya ya za a iya raba dole zai kawo fada kuma an an zo a cewa minisoshi ana so a raba ai kamata a raba daidai so wannan abun da yake fada ba wani abun da zai kwashe ma wani wuri ba da cewa naka ya kamata da ka samu ka samu kuma ba don haka ko ya zo magana scholarship ne ma za a raba daidai kamar kun gan nan yanzu a voice of america to ba kun gan mata ba ba kun gan maza ba in kun gan mata kawai na za ku ji tsoro ko kuma kun gan maza kawai ai jikokin ku da sauran ba za su yarda ku zo ba don haka ana magana da za ya zama lafiya ne don in ka kwace abun da na wani ko ran wata ba za a samu zaman lafiya ba kuma kun gan a gidan nan to su waye ne ma ana magana affirmative action a gida in nama kwaya biyu ne in nama guda biyu ne kawai ma mata sun zai da za su raba kowa ya samu amma an bar ma maza su raba akwai damuwa ko ba haka ba don haka wannan affirmative action a fari yana da kyau tun 1995 shine aka yi a beijing kasashe da yawa sun yi ya taimaka musu sun samu cin gaba sosai sun samu zaman lafiya duka process nasu na siyasa an jara jiya na gan elin salif ita da ta zama mace na farke eh, shugaban gida a afirka ta ce tana so fa ba ta so a bar nigeria a baya ta ce ba ta ji daɗi ba ba magana da ta yi wanda ta yi a fili kenan fa a ce ta zo na da mata za ta ce to yanzu ya ne tun na zama shugaban kasa kuma da Joyce Banda ba mu samu kuma ba duka ta ce wani abu da na yau da safe ta ce duka duniya gaba daya sun zuba ido ma a Najeriya so yanzu wani affirmative action zai taimaka har rage ma Najeriya gaba daya kunya kada ce me yasa kuna cimma matan ku mutunci muna nan da yawa a ce wai affirmative action nan an yi dan kokari ko a yi ko 10% ne ma percent goma ba zai taimaka mana ba so kun gani so yanzu yadda mu muna fada nan na ji daɗi sosai yau na ji daɗi na sani kuma mu a nan ma kawai mun fita nan mun je mun yi magana mun haɗa kai da sauran matan da maza da matasa na sani za mu samu salama mu je mu waye da su mu ce musu gashi gashi ba sai an biya mu bayi aikin da mun iya yin kenan ba mu ne mun zama gada ba in akwai rafi za a iya haye rafi ba gada don haka mu ci gaba da aikinmu kuma ubangiji zai sa mana albarka wato kafin mika wata kalubala kan wannan batun affirmative action dai ga matan najeriya shine a america dai a tarihin america mun san yawan matan da aka zaba wannan karan zuwa majalisar wakilai da dattijai ya yiwu tambayar da zamu yi shine ba batun affirmative action a wurin amma ya aka yi matan nan suka samu shiga sosai a wannan karan ya ne zamu mu har mu ba hakan mu ta cimma ruwa To bari mu koma wani farko har yanzu muna ci batun siyasa nan akwai batun bangan siyasa. Kuma mata muna batun cewa duk lokacin da aka samu tashe-tashen hankali da mata ne da 'ya'yanmu da jikokinmu suka fi eh, tagayyara. Wace rawa mata za su iya takawa domin ganin cewa an shawo kan wannan matsala hajiya? Eh, to da farko dai shawarar da zan bayar a nan shine mu dai mata dama mu ne iyaye mu ne muke da 'ya'yanmu kuma mu ne masu tausayi kowace uwa ta gari ta san yadda za ta reni 'ya'yanta ta san lokacin da za ta kira 'ya'yanta ta musu hudu ba ta musu magana kuma gaskiya bangan siyasa a bana kamar ga kamar an dan ji magana sosai saboda ko ba komi yanzu an fi a social media amma karin bayani ko kuma shawarar da zan sake bayarwa shine mu mata mu ne masu zuwa zaɓe kuma muna ganin abin da yake faruwa to fa wallahi idan ke kin san kina da ɗanki namiji dama ki gaya masa gaskiya maganan wani ya zo ya zaɓe ya gaya maka ya baka domin har ana bayarwa bayan an ba da posta an ba da kuɗin posta kuma to akwai kuma na ɗan ƙwayar da za a baka a ce ka sha ko kuma a dafa soɓo daga gida a tafi da shi a mota ko a dafa kunun aya ko a sa kunun zaƙi kai baka sani ba an je an baka ka sha ka fita lafiya cikin gidanku ka da iyayenka kana ana munna wani ma ba a sani yake fita abokane ne za su ja shi idan suka ja shi daga karshe sai a dawo daga kwanan nan akwai wanda ya mutu akan haka a mota ya kuma rasin nan to kai da ka kai kanka ka je ka mutu shi fa wanda ka je ka zaba fa ranan in an ci sa'a ya zo ya gaisuwa an wuce gurin kaga kawo kanka asara sannan kuma iyayenka ka bar su da jaje kowa yana zuwa yana musu gaisuwa saboda haka shawaran da zan bayar anan kullun ana jan kunne kullun ana jan kunne yanzu misali zan bayar kwanan nan wata yarinya ta fito yarinya yar shekara 22 akan maganar zaɓe ta tsaya takarar kansila ubanta cewa ya ba hannun shi ba kafansa ba abin da ya mishi zafi ba za ta jawo dan gidan shi da yake ciki yana zuwa yana noman doya ya kwashe doya sai sayar ko kuma a zuwa kona masa gida ba saboda babu mamaki ita wanda ta je ta tsaya a ƙarƙashin wannan jam'iyya ba jam'iyyar da ake so bane a wannan guri sannan kuma bayan haka kullum ana hudu ba akan maganan kuɗi da ake zuwa ana ba ba fa wani kuɗin kirki bane ba fajiya ba kuɗin kirki bane ake bayarwa a ce an baka kuɗi ka je ka zaɓi wane kar ka yadda da wane ki gansu suna yawo da fosta suna ihu suna ca sai kayi sai kayi to yanzu ma har da yan mata to idan banda ma abinki kai ka san ba za ka iya rike mata hudu ka je ka auri mata hudu ka ijiye wannan ta haifi takwas wannan shida ka ɗauki ɗaya ɗaya ka kai shi almajiranci to daga karshe shi ne fa zai dawo yana goge yana kalangu ko ya zama ɗan daudu sai ka ji ana ca ai ɗan wane ɗan daudu ne wallahi waɗansu mata iyaye sun mutu akan irin waɗannan matsalan ni jan kunne ko kuma shawarar da zan ba mu malamai su ja kunne akan mazaje masu irin wannan abu yanzu ina tabbatar muku almajiran da suka shigo Habuja ba za ku ba za mu iya kirga su ba to gaskiya maganar iyali ya gamata mu jajije da ku masu watsa labarai a duniya da kuma malamai na addini gaskiya ina tausaya wannan abu idan ba a maida hankali ba to nan gaba dukkanmu za mu yi kuka saboda babu wani ɗa da za ka haife shi ka san ba za ka iya ɗaukar nauyin shi ba ka haife shi. Nan kuma za mu dasa aya sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da matan da suka halarci wannan tattaunawa da kuma Benjamin Gawan da ya taimaka wajen da ɗar hoton bidiyo da ɗaukar sautin wannan shiri. Sai kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma yin tsokaci a shafinmu na Facebook da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Ma'adalla a gaida alheri Grace Abdu kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice. dakarun da amurka ke mara baya a yakin da ake asiri sun fara shiga sako-sako na tungar karshe da ta rage a hannun mayakan is wacce suka karbe arewa masu gabashin kasar suna neman burbushin mayakan kungiyar da inda aka binne na kiwi da kuma bamaman da aka dana wato aka dana tarko da su wannan mataki na binciken baraguzan gine-ginen a garin bakus na zuwa ne kwana guda bayan da dakarun haɗin gwiwa na sdf suka karbe ikon wannan tunga ta mayakan is da ta rage abinda jami'ai suka ayyana a matsayin babban kuma baya da kungiyar ta is ta fuskanta shugaban amurka donald trump ya ce china za ta ci gaba da biyan kudaden harajin da aka saka mutanen da zuwa wani lokaci ko da an cimma wata matsaya ta fuskar kasuwanci a cewar trump ana samun ci gaba a tattaunawar da ake yi da hukumomin beijing inda ce nan da wasu 'yan kwanaki wakilin amurka za su tafi china domin ci gaba da tattaunawar sai dai masana tattalin arziki na ganin china ba za ta amince da matsayi ta amurka ba yau alhamis aka shiga yini na biyu na zama makoki da hukumomin mozambique suka ayyana bayan da wata mummunar guguwa dauke da ruwan sama ta halaka ɗaruruwan mutane a wasu ƙasashen da ke kudancin afirka guguwar wacce aka wa lakabi da idai ta yi tafiyar kilomita 170 cikin sa'a guda inda ta fada a kan birnin bira na ƙasar ta mozambique masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau amma kada ku nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da silamu barma zai shigo da shirin na kasa yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma mahmud lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau daryl smith ni muhammad hafiz baballe ke cewa sai an jima. Le Monde aujourd'hui.